this woman, all I know is that I, she belongs to my PDP. But I don't care. Whoever that is corrupt, from APC to whoever, fight them. How do we fight them? Not by being partisan in our submissions on, on radio. Of all these uh, movements of his. So let's see how it goes. But these three things have to be in place. A special court, a strong negotiation team, whether local expatriate, some of us should not bother about that. Wasu masu sharhi da bada gudunmawa kenan a wasu gidajen rediyo da talabijin ke bayyana ra'ayoyinsu game da tuhumar da hukumomin tsaro ke wa tsohon ministan albarkatun man fetur ta nigeria mrs dezeni alison madoke bisa zargin halatta kudaden haramun a ƙasar birtaniya a wani rahoto da ta buga a shafinta na farko jaridar new telegram ta ce 'yan kwangila da sauran 'yan kasuwa masu alaka da tsohon ministan sun fara kona duk wasu takardu ko kuma shaidun da ke alakanta su da da tsohuwar minista domin gujewa bincike to ko 'yan najeriya suka ji game da wannan bincike ko tuhuma da ake wa tsohuwar ministan ta man fetur tare da wasu 'yan najeriya a kasar ta ingila ga dai abin da wasansu ke cewa gaskiya wannan mataki da gwamnatin ingila ta ɗauka matsayina na ɗan najeriya gaskiya na ji daɗin shi matuka saboda wannan matakin kamata a ce gwamnatin najeriya ta ɗauke shi to alhamdulillahi ina godiya ga allah kuma gaskiya mu mun ji daɗi ba kamar mu talakawa najeriya saboda in aka dibi irin da cikin da mutanen suka yi a ƙasar nan saboda haka muna godiya ga shugabannin nan waɗanda ke ƙoƙari su ga sun kwato mana haƙƙin mu mista jide omokore na daya daga cikin mutane hudu da aka gurfanar da tsohon ministan tun a ranar juma'a kasar ingila kuma yana daya daga cikin wayanda tun farko tsohon gwamnan babban bankin tarayyar najeriya ya zarga da cewa an yi amfani da kamfaninsa wajen batar da wasu makudan kudade na man fetur da kuma kalanzar gari yadda ta kasance a lokacin da na isa ofishinsa da ke global street a ikoyi yanzu haka dai ina gaban wannan gida da ke titin glover don da kuma ke zama ofishin a mr jide omokoro ɗaya daga cikin mutanen da ake zargi ko ake tuhuma a kasar ingila tare da tsohon ministan albarkatun man fetur ta nigeria a kofa gidan da babu wani alamu da ke nuna cewa akwai mutane a wannan gida wani da baya son ambaci sunansa da ke gadi a ɗaya daga cikin gidajen da ke kusa da wannan gida ya tabbatar min cewa jami'an hukumar efcc sun zo wannan gida kuma sun gudanar da bincike tunije jami'an hukumar efcc suka ɗauki matakai na gudanar da bincike a gidajen mrs alison madoke da kuma sauran waɗanda ake zargi a nan birnin lagos babangida jibrin murya amurka daga lagos nigeria